This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka shine yake muku magana akan mita 20, 26, 31, 42 da 61. Ko ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya nomad da lol da niya duk a jamhuriyar Nijar. Akan intanet Ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a sunana Bello Habib Galadanci daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim kalmasi Garba muke jin daɗin kasancewa masu watso muku shirin na wannan lokaci. bayan labaran duniya za ku ji cewa ma'aikatan gwamnatin wata jiha a najeriya sun lashe takobin kin koma bakin aikinsu idan ba a biya su albashinsu ba duk da barazanar kura da gwamnatin jihar take yi musu sannan sannan kafafen yada labaran najeriya sun ce shugaban babban bankin najeriya sanusi lamida sanusi ya yi kira ga gwamnatin najeriya da ta rage wani rukuni na ma'aikata da kashi hamsin cikin ɗari saboda irin kudaden da ake kashewa wajen biyan su albashi. Shi ne muke so ku bugo mana akan wannan batutuwa guda biyu ku bayyana ra'ayi menene ra'ayinku dangane da wannan ja'in ja da gwamnati take yi da ma'aikata dangane da albashi a Najeriya? Ga lambobinmu guda biyu, biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas da biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. Akwai kuma wasanni a takaice bayan kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin ƙasar Argentina ta buƙaci wata kotun duniya da ta saka baki ta umarci hukumomin ƙasar Ghana su sakar mata wani jirgin ta na yaƙi da suka kama. Jirgin ruwan yaƙin mai suna ARA Libertad wanda mayakan ruwan ƙasar ke yin atisaye da shi yana hannun hukumomin ƙasar ghana tun ranar biyu ga watan oktoba lokacin da ta kama shi bisa buƙatar wasu masu saka hannun jari da ke bin gwamnatin argentina bashin dala miliyan uku, a yau dinnan alhamis gwamnatin ƙasar argentina ta gabatar da ƙarar a gaban kotun duniya mai kula da dokokin ruwayen teku mai cibiya a hamburg ta ƙasar na ƙasar jamus mai wakiltar gwamnatin argentina a ƙasar suzana curiti ta bayar da hujjar cewa bisa tanadin dokar ruwayen teku ta ƙasa da ƙasa jiragen ruwan yaƙi na duniya na da kariya sannan ta ce yadda ghana ta riƙe jirgin ruwan ta hana shi tafiya wani al'amari ne mai ɗaure kai alƙalin kotun ruger walfron ya ce kotun za ta duba yadda za a iya gaggauta sakin jirgin ruwan yaƙin sannan ya ci gaba da bayanin cewa za su bayar da hujjojinsu, Argentina za ta fara da cewa idan ba a sakar mata jirgin ruwan ba, za a cutar da ita ainihin, sannan ita kuma Ghana ta ce babu wani abun sauri, kuma walau jirgin ruwan yana Ghana ko wani wuri duk ɗaya ga Argentina. Argentina ta ce an kama jirgin ruwa ne lokacin da ya je Ghana da sunan wato ziyarar aiki, tun da aka fara wannan takaddama. jirgin ruwan yana can a turke a tashar jiragen ruwan tema na kasar ghana argentina ta kwashe akasarin sojojinta daga cikin wannan jirgin a watan jiya ta bar babban kwamandan jirgin kawai tare da wasu sojoji 44 wani kwamitin da 'yan ra'ayin rikau suka farin jaye a ciki da ke rubuta sabon kundin tsarin mulkin masar ya amince da ci gaba da amfani da shari'ar musulunci a matsayin babbar madogarar kafa dokoki a majalisar kasar ta yadda ba a yi wata wata ba aka tabbatar da amincewar hakan duk da kauracewa wato duk da kauracewar da masu adawa suka yi kuma akan dambarwar siyasa ba tare da bata lokaci ba majalisar ta amince da ƙuri'un zuwa yau dinnan alhamis don a gabatar da daftarin gaban kotun kolin kasar ta masar wadda za ta zartar da hukunci ranar lahadi kan ko za a rusa wannan kwamiti majalisar kuma na kaɗa ƙuri'a ne akan kundin tsarin mulki babi babi Cikin 'yan kwanakin da suka gabata masu sassaucin ra'ayi da Krista wajen talatin sun fice daga wannan kwamiti don su nuna bacin ransu kan abin da suke kira babakiran da masu kaifin kishin Islama suke yi da kuma biyayya ga shugaba Muhammad Morsi. Hukumomi sun ce wani bam ɗin da aka ɗana a gefen hanya a kudancin Afghanistan ya halaka mutane goma akasarinsu mata da yara. bom ɗin ya tarwatsa wata motar dakon kaya yayin da take tafiya a gundumar Dayroot da ke lardin Uruzgan. Fadar shugaban Afghanistan Hamir Karzai ta ce akalla mutane takwas sun samu raunuka a fashewar. Fadar ta ruwaito shugaba Karzai na cewa jinin mutanen da basu ji ba su gani ba ba zai malala a banza ba kuma 'yan ta'adda sai sun kunyata a duniya da lahira. kakakin ƙungiyar ƙawance ta neto birgediya janar kuntakas ya bayyana harin na yau alhamis da cewa na rashin imani ne da kuma kunya ya ƙara da cewa harin ya faru ne 'yan kwanaki kawai da kammala bukukuwa masu tsarki na ranar ashura da kuma kammaluwar lokaci mai tsarki na watan muharram sai kawai 'yan bindiga suka ci gaba da kai munanan hare-hare kan fararen hular afghanistan an ce iyalan da abin ya ritsa da su suna kan hanyar su ce ta kai ziyara ga wani dan uwansu wanda kwanan nan ya dawo daga makka kuna fashin labaran daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an iraki sun ce wani harin bam ya halaka akalla mutane 38 tare da raunata wasu guda ɗari hukumomi sun ce fashe-fashen sun ɓarraka birnin hila a yayin da wani bam ɗin kuma ya tarwatse a birnin karbala mai tsarki ga 'yan shi'a Fashe-fashen na yau Alhamis sun zo ne kwanaki biyu bayan da wasu bamamai da aka dana a mota aka kuma auna su kan 'yan shi'a masu muzahara a birnin Bagdaza ya hallaka mutane guda goma sha biyu. Dukkanin biranen biyu cibiyoyin 'yan shi'an Iraki ne da ke kudancin kasar kuma yawancin lokaci 'yan sunni masu tsauran ra'ayi kan auna 'yan shi'a masu gudanar da ayyukan ibada. Musulmi 'yan shi'a sun yi bukukuwan ashura daura da kushewar Imam Hussein da ke Karbala ranar Asabar. 'yan shi'a masu ziyarar ibada sun fantsama cikin wannan birni mai tsarki a yayin lokacin makoki na tsawon kwana arba'in bayan ashura. Labaran duniya aka gama saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala. Jiya Laraba shugaban babban bankin Najeriya Sanusi lami da Sanusi ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta kori kashi hamsin cikin ɗari na ma'aikatanta saboda kuɗaɗen shiga da take samu misalin kaso saba'in cikin ɗari na zuwa ne ga su waɗannan ma'aikata. A daidai wannan lokaci ne kuma gwamnatin jihar Filato ta yi tsallan baɗake ta ce za ta kori ma'aikatan ƙananan hukumomin da ke yajin aiki idan har ba su dawo bakin aikinsu ba. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji ta jo mana ko me ke faruwa. Gwamnatin jihar Filato ta umarci ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar a karo na uku da su koma bakin aikinsu bayan an kasa cimma yarjejeniyar biyan albashin watanni shida da ma'aikatan suka yi suna yajin aiki. Kwamishinan yada labaran jihar Filato Yiljab Abraham ya mun bayani kan matsayar gwamnati akan batun. Matsayin gwamnati shine a janye wannan yajin aiki, a koma aiki, sai mu tace yawan mutane nawa ne kam a rajista na local government. domin a biya su haƙinsu gwamnati na so ta biya dubu goma sha takwas albashi mafi kankanta na ƙasa ina so in gaya miki gaskiya cewa sasanta wannan abin bai gagari mu ba gwamnati jihar plateau ta zauna da shugabannin nan na kwadugo ta sa wa'asu amintattun mutane domin su yi magana da shugabannin kwadugo amma maganar su ya kare a irin zagin da suka zage su Ban da haka shugabannin kwadago sun zo daga abuja sun sake shiga maganin nan amma shawarwarin da su suke ɗaukawa daga waje cewa a yi duk wani abin da za a yi a lalatar da sunan wannan gwamnati da duk irin shirye-shiryen da take da su da kuma aikin da ta riga ta yi nasara a kai shi yasa muna inda muke yin amma a ƙananan hukumomin nan abin da muka gane shine akwai ma'aikata wadda bai kamata ma suna karɓan kuɗi ba akwai kuma inda za ki ga mata mai juna biyu za ta ji ta sa sunayen 'ya'yan man da bata haifa ba tukuna a cikin takarda domin su karɓi albashi akwai wa'adda suka sa sunayen 'ya'yansu 'ya'yan nan ba aiki suke yi ba suna karatu ne so shi yasa muna so mu tace mu tabbata cewa mun samo ainihin ma'aikata na ƙananan hukumomi abin da shugabannin nan ba sa so aiki ne. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau Iljab Abraham Yayin da gwamnatin ke ba da umarni wa ma'aikatan da su koma aiki, a can ƙaramar hukumar Shandam kuwa ma'aikatan sun yi zanga-zanga da ƙone tayoyi don bayyana bijirewarsu wa umarnin na gwamnati, kamar yadda wasu daga Shandam ɗin suka shaida min. yi amfani da polisawa suna cin zarafin talakawa suna harbar su da bindigogi wannan zalunci ya yi yawa wata bakwai ba a bashi kuma yan primary school na tun bara ma ba su graduation ba na bana ma ba imar wata suka mutu na a karamin hukumar can mutum dari da goma sha daya. Wasannin mu shiga ke na yanzu da ba a wajen karamar hukumar Shandam kenan. Shugaban kungiyar kwadago a jihar Filato Jibrin Kamgabancir ya mun bayani kan matsayar ma'aikatan kananan hukumomin. Ba za mu koma aiki ba wannan ba ja da baya sai an biya mana bukatunmu inda dokan kasa ya faɗa. a biya mu sannan wannan watanni da muka yi muna yajin aiki mun tabbatar kuma ga dokan kasa ya nuna cewa yajin aiki mun yi bisa ka'ida saboda haka muna so a biya mu wannan watanni kafin mu koma bakin aiki To akwai batun cewa kun je Abuja kun yi wato wani taro da waɗansu musamman ma 'yan adawa wayanda su ne suke zuga ku ko kuma suke goyon bayan ku a wannan tafiya. Wannan rashin imani ne kawai na mutane da suka rasa abin da su faɗa. Ranar talata nan da suke magana muna a mangu muna mitin da shugabannin kan na jiha da na gaba ɗaya eh, local government na, plateau a tambayi su a kungiya ne na addini ya za ku a ce muna abuja kuma ranar abuja gaba ɗaya shugabanninmu suna CWC meeting ba su ma tashi ba su kusan karfe tara na dare to idan ko gwamnati ta shiga rudu haka abun yakan ba mu kasawa lokaci muna tunanin ya kamata a yanzu muna da damuwa mu zo mu zauna da gwamnati mu gyara kasanmu da kanmu ba mu shiga muna rudin jama'a don a kawo rikici a cikin kasa ba yawa kuma jama'a su saurara zuwa gobe duk za mu faɗa ma duniya abin da za a yi a Platon Allah yadda. Jibrin Bancir kenan shugaban kungiyar kwadagon jihar Filato. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su To masu sauraro muna son mu ji ta bakinku akan waɗannan rigingumun da ake yi da ma'aikatan gwamnati dangane da albashinsu da sauran haƙoƙinsu a Najeriya. Yanzu kam layukanmu a buɗe suke bayan an ɗan shakata da wannan.

garba balle kusa mai ofe balle kusa mai ofe idan ruwan na namu kan taɓa ƙyar garba kan taɓa ɗan kima yanzu ku an zabi kansa yanzu ku an zabi kansa garba ɗan uwan mana garba an zabi cikin dundu kaji ne gari ba ba su shiga yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To bari mu fara da azare wane ne a azare? Sunana lamarala da azare. To menene ra'ayinka? Ra'ayina a kayan gwamnati ya kamata gwamnati ta ba da dama a dukkanin ma'aikata ta biya su hakkinsu. Ma'aikata da suke yajin aiki a fulata suna yajin aiki na ta ba su kudin su su yi su mata aiki kuma ma'aikata suna aiki gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatin garma kuma ba sa ba su aikin su a ma'aikata ra'ayina shine su ba su aikin su ne magana lamarin labar da azare to na gode labaran daga azare bari kuma mu kaɗa taraba wane ne a taraba daga ukari ne yakubu domaru to usaini menene ra'ayinka ra'ayina shine abubuwan da shi na islamic sun suke faɗa ya nuna cewa gaskiya ba laifin talakawa ba ne manyan ba su alati domin 'ya'yansu ba su karatu a najeriya ba sun wahalar talakawa ba ya zai ce yau ina miki kuma ki a koyi mara aiki aka yi da amfani kenan ka ce 'ya'yansu ba sa karatu a najeriya ba sa karatu a najeriya da suna karatu a najeriya ba su ce a koyi ɗan talaka a aiki ya koyi talaka aiki gobe zai zai 'ya'yansu kuɗin makaranta ba hanya. Haka To shi kenan Usaini na gode sosai. Bari kuma mu je jihar Neja, wai a Neja. To, to babu ko akwai wani a Neja? to layin neja ya katse muna karɓar ra'ayoyi ne dangane da kalaman da eh, babban shugaban bankin najeriya ya yi sanusi lami da sanusi na cewa a kori kashi hamsin cikin ɗari na ma'aikatan gwamnati domin tattalin arzikin ƙasa ya gyaru sannan kuma a lokacin ne kuma gwamnatin jihar filatu take kiran ma'aikatanta da su dawo aiki ko ta kore su su kuma sun yajin aiki sun ce ba a biyan su albashi ga lambobinmu ku bugo mana muna sauraron ku. biyu sifiri biyu shida ɗaya tara sifiri biyar hudu takwas bari mu je kano ta daba tumbin giwa waye a kano hello ina jin kana jina ina jin ka to menene ra'ayinka wani ne kuna magana da bashir usman reza malam maduri to bashir bayyana ra'ayi to a gaskiya fi sabilillahi ma'aikatan gwamnati sun zama inna lillahi wa inna ilaihi mun a wannan kasa ta Najeriya me yasa don haka shi kuma sunusi lami da sunusi bashar ka ce me yasa suka zama inna lillahi eh gaskiya fi su billahi su musulmi da su bai zama kamar musulmi na kwarai ba ma domin ne akwai hadisi na manzon Allah da yake magana ka so wa kanka abin da kake so dan uwanka to na gode bashar daga Kano ah, bari mu je Kebbi wane ne a Kebbi ba wa muhammad Awokar ne daga jihar kare. to muhammad menene ra'ayinka gaskiya su ne islamic da ya yi daidai wurin da ya ce a yi ma ma'aikata saboda wa ya samu sana'ar da ya kama to mutane ba su da aikin yi kuma ta ya za a yi su samu kuɗi su ciyar da iyali su biya kuɗin asibiti da sauran abubuwa su zuwa kwadago Mm. to shi nan muhammad na gode muhammad da kabi bari kuma mu je can inugu waya inugu kana tare da inugu mai yadi daga uguwa ba garki to bayyana ra'ayi ya nuna na kan magana da sun yi yake kaso hamsin cikin ɗari a cikin kaso hamsin a kore su daga aiki eh. to ai kore da daga aikin ai an je an bincika din ma za a samu sauran ma dukkan ne masu aikin suna nan ne mutum ne zai je rubuta da ɗansa da matarsa da wanda yake ciki ma yana rubuta da shi albashi to idan aka kori eh, na nugu na ce to idan kuma aka kori wanda shi kuma aikin yake fi sabilillahi kuma ya jima yana yi shi kuma ya kake tunanin zai a shi wanda yake ake fisa inda aka je aka tace kan inda ake fisa bi da wannan ya ga kori wannan amma idan aka je aka bincike kan cikin yi za ka samu hamsin cikin ma'aikatan bojan ne suna turubus sun sa ce kuɗin su bayo ƴaƴansu su biyo jikoki da ciki ma a bayi albashi talaka suna nan ba hanya ba ruwa duka wannan sun fi gaskiya ne faɗa in aka yi aka tantance din za a gane cewa nan kaso hamsin in an kore su ba wai an kore suna aikin da ne ɓarayin ya kora. to na gode na inugu bari mu je jos kwata ta yamma da bauchi wane ne a jos. salamu alaikum ne. amma wa alaikum salam ya sunanka. ba na jin ka sosai shehu mai gwanjo ne to shehu mai gwanjo menene eh shehu daga kukur menene ra'ayinka ne ra'ayina kan maganan ma'aikatan nan eh yawa kan rage ma'aikata ai ba zai yiwu ba in ba dai zalunci ba ai an an yaka an yi zalunci to yawa me yasa shehu eh saboda yana yin aiki yanzu yaya kasan ma take cika cika a rage ma'aikata to shi kenan na gode shehu mai gwanjo daga jos da shehu muke karashe na wannan lokaci sannan duk wanda suka samu daman bugo mana mun gode muku sai goben allah da za mu buɗe layuka domin a bayyana ra'ayi wanda zai amfani jama'a wasanni a takaice a ci gaba da wasannin motsa jiki da ake yi wanda daukacin jihohin tarayyar najeriya ke yi a nan birnin eko mura amurka ta leka wasu filayen wasannin kamar su kwallon hannu da kokuwa an yi wasan kwallon hannu tsakanin jihar neja da jihar ogun inda aka tashi ci 27 da 22 jihar neja ce ta lashe jihar ta ogun da ratan ci biyar sai dai tashin farko jiha ta ogun ke kan gaba amma kamar ka dawo hutun rabin lokaci sai jihar neja ta bude wa jihar ta ogun wuta an tashi wasan sai na ce mai tsaron gida na jihar neja sani haruna ko me zai ce game da wannan wace eh mu can dama yanayin wasan mu in dai wasan farko ne haka kafin mu san abin da za mu yi sai mu dan wahala amma lokacin da hankalinmu ya kwanta muka gane wasan da izinin lahi ta'ala sai mu samu nasara kan shi kamar abin da ya faru a wannan wasan kenan cikin mintin farko suna lidin namu da kusan kwallo biyar da muka dawo sai hankalin mu ya kwanta kushi namu ya ɗage gyara muna mu da muka koma cikin ikon Allah subhanahu wata'ala muka samu nasara a kansu muka ci su da kwallo biyar. Shi ma ɗaya daga cikin 'yan wasan jihar Ogun da aka lalasa na ce ko wasan ya sa shi sanyin gwiwa amma sai ya ce. Ah, I'm really discouraged because the game was very fantastic and we are leading them in the first half and the second half we don't know how Eh, da gaskiya na yi sanyin gwiwa kwarai domin da farko wasan ya yi muna armashi domin muke kan gaba amma muna da hoton rabin lokaci abu kama abin asiri sai ga sun ci muna kuma da ƙarshe suka yi nasara akan mu amma ina sa ran wasa na gaban mu hinan hazaka this is the last time somebody call for white corner will be allowed to wear blue belt it's an error we will not condone it again a alkalin wasan kokowa kenan ke jan kunnen yan jihar bayelsa na sa da mara fari maimakon kalan bulu a nan ma jihar bayelsa ce aka ribda da ƙasa sai dai kokowa tsakanin jihar ikiti da benue zagaye na ɗaya da na biyu an yi can jaras ne ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria ga sharhin murya amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Sharhin ya fara ne da cewa 23 ga watan nan na Nuwamba ne, hukumar haɗukan kasashen yankin Gal ta yi bikin jaka shekara guda da samun nasarar jagorancin maido da harkokin siyasa da ɗaukuraɗi a ƙasar Yama. Gajejjeni haɗin kan da aka cimma ne ta taimaka aka kai ga samun nasarar sauke tsohon shugaba Ali Abdullah Saleh bayan da ya shafi shekaru 33 yana mulki. Sannan aka samar da yanayin tattaunawa domin fahimtar juna. wanda hakan zai taimaka a kai ga shirya babban zaɓe a watan fabrairun shekara ta da goma sha hudu a ƙasar yamma kenan ana iya cewa shugaba abdurabu wa mansur da gwamnatinsa ta haɗin kan ƙasa da su kan al'umma ƙasar yaman sun samu nasarar taka wani muhimmin mataki da zai kai ga aiwatar da dukkan abubuwa da ke kunshe a daftarin yarjejeniyar gcc da aka cimma a shekarar ta gabata a sahun gaba abubuwan akwai batun tattaunawa da juna akan yadda za a kau da matsaloli da ke neman hana ruwa gudu a halin zaman rayuwar al'umma da ake so a inganta a ƙasar yaman don haka samun wakilcin na sassa daban-daban na al'umma ƙasar yaman yana da muhimmancin gaske wakilcin da zai hada da 'yan kudu da matan kabilar hutis da ƙungiyoyin inganta halin zaman al'ummar yaman daban-daban musamman ma matasa da ƙungiyoyin karkara da sauransu kenan shugaba hadi da kwamitin lura da tattaunawar fahimtar juna da wakilan majalisar ɗinkin duniya 'yan kallo da sauran al'umma ƙasa da ƙasa sun fa zuba ido tare da ƙarfafa daukan matakan ganin an kai ga samun nasarar samun gwamnatin al'umma mai ƙarfin faɗa a ji kuma mai nagarta a ƙasar yamma kamar yadda aka ji sultana al na shaidawa tare manema labarai cewa ne shi yana ganin duk wani ɓangaren da ya yi watsi da ta yin da aka yi masa na zuwa domin tattaunawa shi ne fa zai asara domin yanzu ne lokacin tattaunawar domin fahimtar juna domin ya zama wajibi duk luma ƙasar yama su fahimci junansu domin sake ginin ƙasa da kafuwar sabon salon mulkin nukuraɗiyya da inganta salon tsarin tattalin arziki ta sigar lalama ba tare da tashin hankali ba kazalika amurka tana yin marhabu da matakin tattaunawa da juna kuma za ta ci gaba da taimakawa domin samun cikakken fahimtar juna tare da ba da goyon baya ga shugaba hadi da gwamnatin haɗin kan ƙasa da sauran al'ummar ƙasar yama waje ɗaya kuma ƙasashe da ke ba da agaji sun ci alwashin samar da agajin kuɗi dalar amurka miliyan dubu bakwai tun ma a watan satumba da ya gabata domin tabbatar da samun nasarar kafo sabuwar gwamnatin al'umma gefe ɗaya kuma ƙungiyoyi da suka hada da abokan yamani da ke zaune a new york nan amurka da su kansu a tajiran ƙasar yamma a wani zaman da suka yi a da ƙasar saudi arabia su ma fi sun ce suna taimakawa domin kaiwa ga samun nasarar kafuwar sabuwar gwamnati a ƙasar ta yaman tare murya amurka ke naka saurara wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka To yanzu misalin karfe hudu saura minti uku a nan birnin Washington DC ga ka almasi zai baku takaitattun labaran duniya. To, na gadadanci gwamnatin ƙasar Argentina ta buƙaci wata kotun duniya da ta saka baki ta umarci hukumomin ƙasar Ghana su sakar mata wani jirginta na yaƙi da suka kama. Wani kwamitin da ‘yan ra'ayin riƙau suka furin jaye a ciki da ke rubuta sabon kundin tsarin mulkin ƙasar Masar ya amince da ci gaba da amfani da shari'ar Musulunci. a matsayin babbar madogarar kafa dokokin a majalisar ƙasar ta yadda ba a yi wata-wata ba aka tabbatar da amincewa da hakan duk da ƙauracewar da masu adawa da hakan suka yi kuma da dambarwar siyasa. Hukumomi sun ce wani bam ɗin da aka ɗana a gefen hanya a kudancin Afghanistan ya halaka mutane goma, akasarinsu mata da yara. bam ɗin ya tarwatsa wata motar da kaya yayin da take tafiya a gundumar Derawood da ke lardin Uruguay. Jam'iyyar wato jami'ai a Iraki sun ce wani harin bam ya hallaka akalla mutane talatin da takwas tare da raunata wasu ɗari. Hukumomi sun ce fashe-fashen sun ɓararraka birnin hila a yayin da wani bam ɗin kuma ya tarwatsa wato wani wuri a birnin Karbala mai tsarki ga 'yan shi'a. Ana kyautata zaton babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya zai yanke shawara a yau ɗinnan Alhamis kan ko za a ɗaukaka matsayin hukumar Falasɗinawa. To a gaishe kaka almasi. Da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma da sanyin safiya idan Allah ya sa mana dare da lafiya za mu zo muku da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa Julie Lethers Gresham ta haɗa mana sauti da mu Skip Sisk. Ni Bello Habib Galadanci daga nan birnin Washington DC nake cewa salamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.